على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نور اليقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wa amma wufudu aqalihi sallallahu alaihi wasallam amma cikan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakka lubbi da kuma da kuma ainihin wato tsarkin kwakwalwansa wa kowace hawasi da ƙarfin gaɓoɓinsa wa fasahatu lisani da fasahan nan na harshensa wa akidaru harakati da daidaituwan wato harkarsa motsinsa husni shama'ilihi da kyawawan ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wa sallam fala miliyata annahu a kalin na. babu shakka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne mafi hankali a cikin mutane ba mai ba taɓa yin mai hankali irin shi ba wa azkawu kuma wanda yake ya fi su ainihin tsarkin kwakwalwa wa man ta'ammala tadbirahu a yuwa ya fi su basira duk wanda ya lura da ainihin gudanar da mulkin sa yadda yake gudanar da al'amarinsa. amara bawatin al-khalq tadbirahu wa man ta'ammala tadbirahu amra bawatin al wanda ya lura da yadda manzan Allah yake gudanar da al'amarin wato bawatin al wato badini na halittu da kuma zahiri na halittu wa siyasati da yadda manzo Allah ke shugabanci ga ainihin gama garin mutane da ke bantattun mutane ma ajibi shama'ili tare da ainihin mamakin ɗabi'u shi na masu ban mamaki wa bagirin siyar da kuma ainihin tarihinsa mai ban sha'awa fadlan amma afadahu min al-ilm balle balle kuma abinda manzo Allah ya fa'idantar da mutane na ilimi wa qarrarahu min ash-shar abinda ya tabbatar na shari'a duna ta'allumi sabaka duna ta'allumin sabaka ba tare da wani neman ilimi da ya gabata ba ba wai ya zauna a gaban wani malami bane ya karantar da shi yadda sauran jama'a ke zuwa su zauna a gaban malami an gane wannan ko shi bai taba zuwa makaranta ba ya je yayi karatu wajen wani amma kuma sai Allah ya bashi wani irin basira wanda ya fi na masu zuwa makaranta din wala mumarasa taqaddama kuma ba tare da ya wani gogayya da ya gabata ba ba wai annabi yayi gogayya ya yi struggle domin ya samu karatun ba ne babu wata mumarasa da ya gabata wala mutala'atin lil kutub babu wani tsinkaye ga littattafai ba wai annabi yana ta dauka littattafai bane yana nazari ya dauki littattafan yahudawa ya karanta littattafan nasara ya karanta littattafan yan buza ya karanta bai taba karanta littafin wasu mutane ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala تخطه ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون haka Allah ya nuna manzo Allah bai taba karanta wani littafi daga cikin littattafan magabata ba sannan kuma bai taba rubuta littafi da hannunsa ba ce annabi ya yi rubutu da hannunsa da a ce ya taba yin haka izan lartabal mubdilun lalle da masu barna sun yi kokonto sai suna ganin manza Allah ya je ya kwabo a littattafan bible ko ya kwafo ne a littattafan ainihin yahudawa ko ya kwafo ne a littattafan yan buza ko ya kwafo ne a littattafan yan kaza yan kaza da sauransu an gane to wannan yana nuna kai wanda Allah ya wa manzon sallallahu alaihi wasallam ba tare da yayi karatu ba Wa lam yamtari fi rujhan akali wa suqur fahimi na'am babu wani wanda ya taba yin kokonto game da rinjayen hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hasken fahimtarsa da awwal bari'a da farkon barabayi na ce abu barabayi kawai mutum ya faɗa ba tare da ya shirya ba kamar misali ya ce kai kai malami ne sai a baka ainihin wani lacca a ce kawai ka zo ka yi lacca kan kaza kawai baka je ka yi nazari ba nan take kawai ka fara A gane to kawai nan take kawai ka fara kalkalin karantawa ba tare da ka yi nazari ba wannan shi ne fadiha an gane in an ce wani bismillah zo kai mana hudu ba kan kaza kawai sai ka fara hudu ba ba tare da kayi nazari ba daga cikin mawaka a wannan zamani akwai akwai shata dr shata bo kuwa ya san shi kawai nan take in ya kalli abu kawai zai waki abu wannan shine abin da kira badi'a kana daga wannan kace ga wannan hulan ka wake shi kawai nan take kawai zaka sai waka ya fara kuma za ga wakan nan cike da fasaha da basira a cikin sa to shi ma kazalika manzo sallallahu alaihi wasallam wato haka Allah ya bashi baiwa in zai fara yin magana ba sai ya wani tunani ba nan take zai fara wa kana alaihi salatu wassalam idza kama fi sala ya kasance annabi in ya miƙe a cikin sallah ya raman khalfahu kama ya raman amamahu hmm. yana ganin wanda ke bayansa kamar yadda ke ganin wanda ke gabansa yana ganin wanda ke bayansa kamar yadda ke ganin wanda ke gabansa in yana cikin sallah wannan yana daga cikin mu'jiza na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda yana limanci yanda yake ganin ku haka yake ganin na baya an gane wannan ku? Na. wa kazalika fussira eh, qawluhu ta'ala wa taqallubuka fi sajidin wa bizalika da wannan ne aka fassara maganar Allah da yake cewa wa taqallubuka fi sajidin da irin jujjuyawanka cikin masu sujada وقالت عائشة رضي الله عنها عائشة تاتي الله يقرأ متى يدا كان عليه الصلاة والسلام يرى في الظلمة كما يرى في الضوء النبي صلى الله عليه وسلم ينا غني cikin duhu kamar yadda yake gani cikin haske yadda yake gani cikin yana gani cikin duhu yadda yake gani cikin haske kaga wannan ma yana daga cikin mu'jiza shi dan adam in akwai duhu zaka baya gani abubuwa da yawa sai idan an haskaka mai amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi wannan baiwa din wa kana ya uddu fi surayya ashirin na najman ya kasance yana lissafawa a cikin surayya can saman taurari can sama yana lissafa taurari goma sha ɗaya a jere tauraro kaza tauraro kaza tauraro kaza kowanne da sunan shi kaga wannan ya nuna wani irin baiwa da Allah ya mai na ƙarfin ido mm, da basira وجاءت الأخبار أنه سرع ركانة an samu hadisai sun zo cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kayar da rukana a shadda ahli wakati. wanda shi ne mafi karfin mutanen zamaninsa shi rukana ɗin ƙwararren ɗan kokowa ne shi ƙwararren ɗan dambe ina fasa gane a zamanin shi babu mai karfinsa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yi masa da'awa cewa ya zo ya musulunta hmm. sai ce ma annabi zai musulunta amma sai ya ji kokowa in annabi ya kayar da shi ina fatan gane wannan za su yi kokowa in annabi ya kare shi to anan zai gane cewa lalle annabi manzo ne zai bi shi shine kowa manzo sai sai ya tsaya suka kokowa din da suka kokowa shine manzo Allah ya daga shi ya buga shi da ƙasa an gane to wannan shine kace sai bawon Allah sai ya musulunta an gane wannan ku shine ashaddu ahli waqti wa kana da'ahu ila al-islam ya kasance annabi ya kira shi zuwa ga musulunci wa qala abu huraira abu huraira radiyallahu anhu ya ce ma ra'aitu ahadan asra'u min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu ahadan asra ban taba ganin wani mutum wanda ya fi sauri ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiyarsa yana annabi in yana tafiya ba yana tafiya bane irin tafiya yadda mata ke tafiya tafiya na na yanga da sauransu an gane tafiya yake sosai da ƙarfinsa كأنما العرض تطوى له كأنما العرض تطوى له كمان قسا أنا نقل yana tafiya za ka kafin ka ankara inda zai kai kafin ka ankara ya cin magaci yadda ka san ƙasa ana naɗe su ne a gare shi nam inna lan najhadu anfusana mu muna kokartar da kawo kanmu in muna bin annabi tafiya shi yana tafiya kaɗan za ga yayi nisa ko kuma za mu yi ta wahala wajen mu garin mu kamo shi ko kuma ghairu muqtarif wa huwa ghairu muqtarif shi ma bai tafi ba ka sani kana bin mutum tafiya shi tafiya yake ɗan kaɗan kaɗan amma kai kana wahala ka kamo shi ko bai ba bai damu ba kai kuma kai kuma duka ta. an gano wajen gubbati alayhi salatu wassalam anna da'ikahu kana tabassuman daga cikin siffofin manzo sallallahu alaihi wasallam lalle dariyarsa ya kasance murmushi ne yana da wuya ga annabi na dariya kya kya kya kya din nan galiban dariyar shi murmushi ne izal tafata iltafata man annabi in zai waiwaya yana waiwayawa ne duka ba wai kaɗan kaɗan yake gaba ɗaya ke waiwaya kawai na mu iza masha masha taqallu kuma in yana tafiya yana tafiya ne yana ɗaga kafa gaba ɗaya yana ɗaga kafa gaba daya haka ba wai kaɗan kaɗan kawai dagawa zai zai daga shi yan kamar yana sakkowa daga gangare kamar yana sakkowa daga ainihin gangare sallallahu alaihi wasallam alaikum salam eh. ya inganta haka wa alaikum salam wannan da yana shi annabi ne ya komi eh to ta sama ummi akwai sabani ne wurin fasara ko ko ga ɗin na jiya yana cewa jin gina ma annabi cewa bai taɓa kasu kasu kamar na kasu ne ga a wannan na ne kuma kuma jahili ne ga ga ilawa ita kana magana wancan mutum mutumin na kuce ina da mansa sai Allah ya faɗa a Qur'ani wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala taqutuhu bi yamini da zai da wani aya in ya kare ta hadisi ko ya kare ta wani abu to ya kare ta aya? Allah ya ce baka taba karanta littafi ba gabanin Qur'ani ko baka taba rubuta shi da hannun da Allah bai taba rubutu da hannun man shi ba da masu masu banna sun yi kokonto ce ai kara ai yayi karatu ne kazalika nufassiru al-ayati wal yaqulu darasta haka muke rarraba ayoyi dan su ce kai karatu na da kafa gaba daya kallo mutum sun zai tafiya kawai shi ya daga ba tare da yawon fasa lokaci ba ja yake yi ba daga kafa kawai yake abin shi kallo kamar yana saukowa daga gangare san mai gangarawa ba zai yana kasa da haka za su yana kasa gaba ma na'am tamamul wafa eh na rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ka shafa rastam da junudi wato abinda Rostom ya gano ga sojojinsa binciken da ya yi ya fito musu a mutum ya gaya musu gaskiya dangane da musulmi cewa lallai ba zai iya yiwuwa mu musu farisawa su yaƙi musulmi ba saboda musulmi suna da wasu irin qualities wanda ba zai yiwu a yaƙe su ba gaskiya da wuya a samu nasara kansu fakhala rostom bi faris shi rostom ya kaɗaita da mutanen farisa ya zauna da su shi da su ya gaya musu gaskiya ya lura da wannan yaƙi da wuya a iya cin musulmi da yaƙi na waƙala aina ha'ula iminku ya ce ina nan, ina ku ina ku ina wa'annan alam ya tukun al'awwalan saraku. Hmm. shin ba mutanen farko sun zo ba suka rinjaye ku suka Suka fitar da ku kun haza? kuma sannan sai gashi wannan ya zo shi ma alam yakhtalifu wa salaku dariqan wahida ya to ba su yi sabani ba suka shiga hanya daya ra'ayin su dai dukan su musulmi amrun wahid ta san daga cikin abin da ke ba mutane nasara ya zama to kuna magana da murya daya hmm. to su musulmi da suka zo suna yakan farisawa su farisawa sun yi sabani amma su sun tafi da murya daya an gane ba su yi sabani ba suka shiga hanya daya suka dimfari ainihin farisawa din wa lazimu amran wahida wahidan suka lizimci al'amari amran wahidan al'amari daya dukansu suna yaƙi ne li takuna kalimatul lahi hiya al-ulya haula'i wallahi rijal yake wa'annan wallahi su ne mazaje in ji komandan farisawa ba super power kama ce yanzu komanda na america ya faɗi wannan magana. cewa gaskiya fa ƴan tudun wada fa ba za ku iya da su ba Wani ba mutanen tudun wadan fa gaskiya al'amarin su daya kansu daya ba za ku iya yakan su ba kawai kwakura to wannan shine abin da ya faru dan lokacin makka gaba ɗaya lokacin makka da madina gaba ɗaya girman su ba zai wuce a ce tudun wadan ba amma kuma suka dimfari super powers na duniya za su yake su kaga wannan in ba daga Allah ba abin da zai yi sa abin ya tabbata haka an gane na'am sadiqina kanu am kadhibi shin wa'annan wallahi mazaje ne su shin da gaske suke ko ƙarya suke yi ko suna kan hanya ko ba sa kan hanya wallahi mazaje ne su wallahi la in balaga min adabihim wa saunihim li sirrihim wallahi ko da sun kai makura wajen ladabinsu da kuma yadda suke tsare ainihin sirrinsu Allah ya talifu sun kai makura sun kai matakin kada su yi saɓani amma ma abu fi ma a minhum babu wasu mutane da suka kai makura wajen manufarsu kamar wa'in nan sun kai makura wajen cimma manufarsu na in da sadiqin wallahi in sun kasance masu gaskiya amma kuma ne haula ishe falaju wallahi babu wani abu da zai tsayu ga nan ya samu nasara in dai nan mutane da gaske suke babu wanda zai iya dimfarin su ya samu nasara kansu walam tamtafi walam yantafi al-furus bi hadhihi ad-da'wa so duk da wannan magana wanda komanda ya gaya musu shi Rostom shi ya riga ya karaya daga gaskiya wannan yakin ma kada kawai a ci gaba da shi to sai zaman to farisawa ba su amfana da wannan irin kiran da ya musu ba bal tamadau fi gayyi fi gayyi sun ci gaba cikin batansu liya qadi Allahu amran kana maqbula domin Allah ya hukunta al'amari wanda dama an kaddara shi za a aikata shi an gane sun ci gaba da ainihin taurin kai domin Allah ya hukunta al'amari wanda dama can haka haka Allah ya kaddara za a aikata shi to shine sai farisawa suka ci gaba da wannan yaki din suka kiyarda su saurari maganar komandan su na'am um, fa ajmal qa'idan ala al-munafiqa sai komandojin guda biyu suka ci gaba da ainihin fito na fito aka ci gaba da ainihin fito na fito da juna wa aqarra ala an yu'abbira al-fars nar al-furat nar al-atiq yawa sai suka tabbatar cewa lalle farisawa su ƙetare ainihin rafin nan na atik sai suka suka ketare wannan rafin wa abba rastom jai shahu al'arab a ramram rastom ya tara ainihin sojojinsa wanda yake masu yawa wa ja'ala bainahu wa bainal ya sanya tsakanin shi da Yerzachit shi ma shugaban su ne ya sanya wani tazara tazara mai yawa yana gaya wa shi sarkin yana gaya wa sarki Yerzachit duk abubuwan da ke faruwa a cikin wa'annan lokuta yana gaya mai komai duk abin da ke faruwa idan an samu nasara kan farin za sai ce gashi an ci an ci bangare kaza gashi wa'annan musulmi sun samu nasara kaza shi ma shugaban musulmi shi ma ya tara sojojin shi gefe guda su mal kudai ya kasance sahunsu su yana can tare da katanga ko ko can gonan kudai wal da kuma wal khandaq da kuma khandaq fa kana al-shani bayna al-atiq wal khandaq ya kasance sojojin guda biyu suna tsakanin wurin da ake kira atik da wurin da ake kira khandak.

نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المقيم على الوليد بن عقبة أمران اثنان to haƙiƙa wato an yi wa walid bin uku ba inkari nukima an masa inkarin amrani isnani al'amura guda biyu aka yi masa inkari al'awwal al'amarin farko qalu nazala fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala suka ce maganan Allah subhanahu ya sauka ga wannan bawan Allah ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ya ku wanda kuka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari ku bincika an tusibu qawman bi jahala domin kada ku musibantar da mutane da jahilci tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye gari ga abin da kuka aikata kuna masu nadama an gane wannan to wannan aya wasu ka ce an sauka da shi ne ga Walid bin Uqba to yaya za a yi Usman bin Affan mutumin da aka saukar mai da wannan aya Usman ya ba shi ainihin mulki ya naka shi gwamna a cikin garuruwa an gani yana daga cikin abin da 'yan tawaye suka yi ma Usman ainihin inkari cewa Usman bin Affan bai kyauta ba da ya sanya Walidu bin Uqba ya zamanto gwamna bayan an saukar da wannan aya akan shi an gane wannan ko na'am wa alal mashhur fi kutub at-tafsir ga abin da ya shahara a littafin tafsiri anna hadhihi al-aya nazalat indama arsala an-nabi sallallahu alaihi wasallam walid bin Uqba cewa lalle wannan aya ta sauka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika walid bin ukba as-sahabi sahabi ne shi na'am yajbi sadaqat bani mustalik dan yaje ya karbo ya tattaro zakka na ainihin bani mustalik ya karbo zakka ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallam shi walid bin ukba falamman talaka wajadahum qad qadimu alai a lokacin da ya tafi sai ya same su sun riga sun zo wajensa an gani wato lokacin da ya zo garin kawai sai ya same suna ma jiran sun duk faro inda yake da ya ga sun duk faro inda yake sai ya firgita wa raja ila nabi sallallahu alaihi wa sallam eh, ya firgita sai koma wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam wa qala innahum aradu qatli ya rasulullah na ga sun din faro ni suna so su kashe ni wato abin da yake faruwa akwai jikakkiya tsakanin kabilarsa da wannan kabilan da manzo Allah ya aika ya karbo zakka tun a jahiliya kafin zuwan musulunci to lokacin da musulunci ya zo manzo Allah ya riga ya hada kan ainihin sahabbansa sun zama tsintsiya madaurin ki daya amma shi kuma Walid bin Uqba da aka aike shi yaje ya karbo zakka sai yana yana dardar yana ganin kamar har yanzu akwai wannan cikakkiya din tsakanin yan tudun wada da yan tudun da ba ne ko ake cewa gobe yan sulhu da yan ba sulhu to a lokacin da ya kamo hanya zai je karbi zakka sai kuma ya ga mutanen sun din faro shi suna haye da dawaki da sauransu ashe su mutanen sun ga an ƙi zuwa ne suka kosa su ce bari su yi su kai Kuma ne ya duk faro sun kai a uzbillah shi kawai sai ya juya kawai sai ya gudu yana tunanin in sun kama za su kashe shi ne kawai kamar yadda ake yi a jahiliya eh na'am an gano da gidan nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ne sai je ba annabi labari cewa ya rasulullah wayannan mutanen ba sun dimfare ne sun hana zakka a lokacin eh sun yi nufin su kashe ni to sai manzo Allah ya yi fushi a gare su arsala ya bin aika da Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul kuma ya annabi yace amma kafin a yake su a tabbatar a yi bincike game da al'amari a haka ne indama eh, amma farko lokacin da manzo Allah ya aika da Khalid bin Walid ya aika ne a yake su to kafin Khalid bin Walid ya kai wannan garin sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ya ko wanda kuka imani idan fasiki ya zo muku da labari ku bincika an tusibu qauman bi jahalati dan kada ku musibantar da mutane da jahilci eh? fatusbihu ala ma fa'altum nadibi hmm. sai ku wayi gari kuna masu nadama ga abin da kuka aikata Allah sai ya saukar da wannan aya za ka saukar da wannan sai annabi ya ce a yi sauri a je a yi bincike kada a yi gaggawan kai masa hari a tabbatar da cewa maganan da walid bin uqba ya faɗa gaskiya ne na'am nam eh, inda ma anzala Allah tabaraka bit ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبت من الامر عندما انزل الله تبارك وتعالى هذه sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a tabbatar a yi bincike game da al'amari lokacin da Allah ya saukar da wannan aya da muka karanta nan ma ta bayyana al'amar yayin da suka bincike al'amari suka gano cewa ba haka bane qalu lam na'til nuqatil kace ya rasulullah wallahi ba mun zo dan mu yake shi bane mun zo ne muna so mu tattaro zakka mu bika masa inna ma jina bi sadaqatina mun zo da ainihin sadakokin mu ne lamma ta'akhkhara alaina rasulullah a lokacin da muka ga manzo Allah ya yi jinkiri bai zo ya amsa ba an gane rasulullah na na na amma ta'akhkhara alaina rasulullahi okay to an ai kuskure kenan eh haka ne abun lamma ta'akhkhara alaina rasul rasulullah lokacin da dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri a gare mu shine mu muka zo muna so mu kawo da kanmu an gane to saboda haka ba mun zo dan mu yake shi bane ba gaskiya ba na'am an gane wannan ko na'am asali na biyu qalu kana yusalli al-fajr ya kasance wannan bawan Allah Walid bin Uqban ya kasance yana sallan asuba ga mutane a hali yana mai ya sha giya shi gwamna ne daga cikin gwamnonin Usman sai kasance yana limanci ga mutane ya bugu wa salla bihim al-fajr arba rak'at wata rana da ya bugu din sai mu sallan asuba raka'a hudu summa sallama sannan sai ya sallama wa qala azidukum bayan ya yi sallama sai ce hal azidukum shin ya ku ma ko in ƙara muku ne ya ishe ku qalu lahu sai suka ce masa anta muzgun yawm fi ziyada suka ce kai ai tun dazun tun yau din nan ai kana cikin ƙari ne yayi mazabu ila usman to da suka ga cewa al'amari fa ya kici ya kicin yewa sai suka tafi wajen usman washtakauhu sai suka kai ƙaran shi wajen usman wanda shine amirul mu'minin da usman hatta al-khamr sai usman ya yi masa bulala haddi na giya ya masa bulala haddi na giya bulala tamanin وقد sabata fi صحيح مسلم أن Usman جلده ya tabbata cikin sai muslim lalle Usman ya masa bulala a cikin haddi na giya to wannan abu yana karantar da mu wani abu darasi idan aka ba mutum shugabanci akwai shugaba na bololuwa to sai shi wannan shugaban wanda wanda aka ba shi shugabance mutum sai zalunce mu koyi abin da bai dace ba babu wanda ya ce mu yi tawaye gare shi me kamata mu yi sai mu kai karan shi ga na gaba gare shi idan mun kai kara ga wannan bai yi ba shi ma wannan yana da na gaba gare shi har sai mun kai zuwa ga kololuwa har sai mun kai kotun Allah ya isa idan mun kai kotun Allah ya isa ya zan ba doki mataki ba sai a fashi da Allah an gani idan kansila ne sai a je a kai a kai ma ciyaman in ciyaman ne a kai ma gwamna in gwamna ne zai kai mawa shugaban kasa an gane in shugaban kasa ne zai kai mawa sai a bawa Allah an gane shugaban kasa mun kai karan shi ya kai ɗaukar mataki kada mu ce to tunda mun kai ƙarshe ba a ɗauki mataki ba za mu fito mu yi zanga-zanga za mu fito mu dauki makami wallahi sai mun cire shi to yin hakan kuskure ne yana haifar da musiba da bala'i ina fatan gane da zarar mun kai ƙarshe ba ɗauki mataki ba sai mu yi haƙuri sai mu barwa Allah kawai an gane wannan ko saboda haka yanzu ga shi an kai ƙaran gwamna wajen Usman bin Affan radiyallahu anhu cewa ga shi ya sha giya ya musu limanci da giya an gane Usman ya bincika ya ga gaskiya ne ya mai bulala tamanin. na'am amma al'amurin farko فهو المشهور عند أهل التفسير wannan bayanin da aka yi a nan wajen gaba daya an faɗi matsalolinsa ne hmm. wato dalilin da ya sanya aka yi inkari ga Usman Usman ya nada wasu gwamnoni wanda ba su cancanta ba daga cikin gwamnonin da ya nada akwai da bin ba. kuma ga irin sifofin shi Allah ya kira shi fasiki sannan kuma shi nan mashayin giya ne ya yi limanci ga mutane yana buge an gane wannan ko to yaya za a yi usman ya naɗa musu irin wa'annan mutane to wai shi yasa wa'annan yan tawaye da suka kashe shi din nan daga cikin inkarin akwai wannan na'am um, abu mashhur inda ahli tafsir wannan abu ya shahara a wajen malaman tafsiri أن الوليد بن عقبة هو الذي نزلت في هذه الآية شو شو للي وليد بن عقبة شيني وند وانا آية تسوك أغريشي ولكن لا يلزم أن an yakuna fasika wannan fa ne abin da ya shahara hmm. sai dai baya lazimta ya kasance fasiki kuma wannan ko ba lazimi bane a ce walid bin uquba ya kasance mai fasiki duk da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja a ja'akum fasiqun bi naba'in ya ku wanda kuka imani idan fasiki ya zo muku da labari to kada wani ya ce to ai walid bin uquba ya nuna fasiki da tunda an ce in fasiki ya zo muku da labari ba lazimi ne. Inna لأن الله تبارك وتعالى إنما أعطى حكما عاما لكل من domin Allah a cikin wannan aya ya ba da hukunci ne ga mamme ya ba da hukunci general ga duk wanda ya zo da labari duk wanda ya zo da labari ka ɗauki labarin ba gaskiya ba ne sai an tabbatar kana Allah tabaraka wa ta'ala sammahu fasiqa duk da cewa Allah ta'ala ya kira shi fasiki na'am fa hal ya'ni hadha an yazalla fasiqan na'am diwala umrihi shin duk da Allah ya kira shi fasiki muƙaddara Allah ya kira Walidu bin uba ne fasiki shin wannan yana nufin ya zama to fasiki tsawon rayuwarsa in an kira mutum fasiki yanzu shin fasiki baya tuba zai iya yiwa kawace to tun an ce fasiki kenan fasiki ne na har abada ko kuma daidai wannan lokacin da yayi wannan laifin yayi wannan ƙaryan alhali ba gaskiya bane fasiki ne a wannan lokacin eh kuma ji wani ai hmm. to ai yadda Allah ya kira shi fasiki a nan wajen muƙaddara haka to ana nufin cewa zai da ne akan fasikancin ba zai tuba ba ha Allah tabaraka wa ta'ala kala eh alhali Allah ta'ala ya ce wallazina yarmuna al-musalat wa'annan da suke jifan mata katangaku kuma lam yatu bi arba'ati shuhada sannan ya zama to ba zo da shaidu hudu ba ajlidu 80 jalda ku yi musu bulala ku bulale su bulala 80 wala taqbalu lahu shahadatan abada kada ku karbi shaida a gare su har abada ka ƙara karbar shaidan zuwa yanzu ulaika humul fasiqun wayannan su ne fasikai zaka faɗi wannan magana kenan duk mutumin da ya zo yayi kazafi ga wata mata aka gano cewa shi kazafi ya mata za a mai bulala tamanin kuma ya zan fasiki nan gaba kenan ko ya tuba sunan shi fasiki ne? Allah ya ce wa ulaika fasiqun kenan su da suka yi wannan kazafi fasikai ne su har abada ko sun tuba duk kirkin su fasikai haka ne kaga ba haka ba ne? ana da a wannan lokacin da suka yi wannan ƙazafin su menene fasikai ne su na tabu min da zalika to ka gani sai Allah ce sai dai waɗanda suka tuba bayan haka wa aslahu suka suka gyara ayyukansu inna Allah ghafurur rahim lalle Allah bai gafara ne mai rahama to shi wannan wali bin uquba din shin ka dai ba tsammani zai iya tuba ya gyara aikin sa Allah ya nuna mutum ya tuba gyara aiki shikenan na'am walau faradna anna hadhihi al-aya nazalat fil walid bin uqba da mun kaddara cewa wannan aya ta sauka ga walid bin uqba alaysa lahu tauba shin walid bin uqba ba shi da tuba ne amma shurul khamr domin wannan aiki ne na yan shi'a ba su yan shi'a suna san irin wannan sai su ce to gashi nan an kira shi fasiki kaza kaza kaza to fasiki baya tuba ka tambaye su in ya tuba fa. amma shan giya fa da yayi hazi hazi awwalan ilmuha inda Allah eh maganar shan giya tun farko dai al'amarin shi na ilmin shi na wajen Allah Allah ne san gaskiyar magana bar wata muslim eh wannan ba ƙaryatawa bane ga sahih muslim fa huwa qarjulida alal khamr hmm. shi a cikin sahih muslim tabbas an masa bulala ne akan shan giya walakin hal sabata annu annahu shariba al-khamr amma shin ya tabbata gare shi cewa ya sha giya ko bai sha giya ba za amrun akhar wannan al'amari ne daban kusan da wani abu ita shari'a tana aiki da zahirin abin da ya bayyana ne shari'a tana aiki da zahiri ne yanzu zai iya yiwuwa mutum ya ga wata mace ta yi zina ya kai ƙara kotu idan sharuɗan shaidun ba su cika ba ya sunan shi sunan shi mai kazafi iya zai iya ba ba ya yi ba ga hakika na zuwa kazafin ya ganta da da shi amma shari'a za ta rasa hukunci mai kazafi ne ko fasa ne shi kun gada bai ne kuma za a iya samun wasu mutane a ce adilai ne su mutanen kirki sun je kotu su ba da shaida kuma ƙarya suke yi da su da gemu masha Allah dattawa ne tsofaffi ne masu rawani masu mutunci a unguwa saboda kiyayya da suke yi ga wani za su iya zama su ba da shaidar karya. amma shi alƙali tun da ya yi bincike an ce adilai ne me zai yi zai yanke hukunci wannan hukunci sai dai gobe kiyama Allah ya kwato mu wancan haƙƙinsa fa ita kotu tana amfani da abin da ya bayyana na zahiri ne in an ce wane ya sha giya aka samu shaidu na shan giya sun tabbata ya sha giya ko aka samu wasu alamu shi kenan an gane misali wasu mutane suna iya mamakirci su shirya su baka wani kwalba na wani abu sai aka maka sai bai girma da muka kama wani dan zobo ne ko wani abu kashe alhali sun tsara wani giya ne da ka sha kuma ka bugu an gane su kai ka ɗauka masoyan ka ne sai su haɗo ma wani tsimi sai ma tsimi ne alhali giya ne sai ka sha kana jin zaki kana jin zaki a shi giya ne mai karfi kana sha sai ka fita hankalin ka sai suriya kira hukuma cuta ga malamin da ake cewa ba salafi gashi na abuji salafancin kenan saka makiri makiri in ya shirya abu wallahi sallahi wani abu ko dutse sai ya fashi wallahi akan abu amma ba dole ne kawai za a duba to zahiri haka abu yake haka kawai za a rinka yanke hukunci amma da zaɗin abun akwai kiyama ne abinda malam ke fara shi dai wannan walidin sahabi ne shi maganan ya sha giya shi ne malam ke cewa ba a wato ma'ana cewa shin ya tabbata cewa ya sha giya ko bai tabbata ba wannan al'amari ne daban amma an dai mai hukunci zahiri na kotu yauwa alwalid bin uqba lamma kana waliyan ala al-kufa shi walid bin uqba lokacin da ya kasance gwamna ga kufa kuma kar ku manta da kufa hmm, yau gari ne kasa ne na sharri in suka ta sama wani makirci sai ka daɗe baka manta da su ba su ne suka kulla ma sa'ad bin abi waqas sai da yanzu musu dan aljanna tun a duniya kace bai iya sallah ba kuma suka ce yana tura su yaki shi kuma sai ya zuƙe ya ƙi zuwa sannan ko baya musu hukunci na adalci a ne shi usman ya ce to shi kenan yi zamanin umar ina ji labari ce ya dawo Ya ce ya zo ya same shi a can madina zo ya same shi a madina ya mai tambaya an kawo mun ƙara baka iya sallah bai ce uzbillah ba, iya sallah ba yace to na rantsi da Allah ban gushe ba ina kwaikwayon yadda na gama manzo Allah yana yin sallah yace ko ma sallah dai ga dukkan mai na san kariya dan akwa umar na san kariya yace kuma an ce baka yin adalci ta uzbillah umar usman shi sa'adu. yana biyu a zai faɗi duk yadda yake yin hukunci ga mutane sai umar ya ce to a ce a cika aka yi ta yawo duk masallaci shuru Don Allah su ne ne suka san cewa wani bai iya sallah ba Don Allah su ne ne suka san cewa wani baya hukunci na adalci shuru sai da aka je wani masallaci kawai sai wani dattijo ya biki sai ce ni ne sai fara bayani fara bayani ke kai ne kai ne ka yanke wannan hukunci gare to ya Allah in dai abin da wannan bawan Allah ya faɗa gaskiya ne ya mai mummunan addu'a in dai in dai ƙarya yake mun ya Allah ka mai kaza ka mai kaza ka mai kaza ai wannan bawan Allah bai gushe ba sai da yi mummunan mutuwa a rayuwarsa ya wulakanta na ba ta gane haka ne shi ma Sa'idu bin Zaid sun mai irin wannan gazafi to mutane ne wanda sun kware ba yadda za ka yi kai musu mulki a wani lafiya to malamai suna cewa yana daga cikin dalilin da ya sanya sai Allah ya tura musu daidai su ya ka tura musu hajjat bin su. Mm. ya taka su ya wulaɗanta su kuma ya zauna lafiya zai zo masallaci kawai ya kalla ya kalla sai ce inni la araru usan kar aina at wa hana kitabu hawa ana sahibuha shi na ga wasu kawuka sun nuna kuma lokacin sun kansu yayi ni ne ma abuci su kawo saboda shi ana a masallaci kana zaune in ka ƙi zuwa masallaci yi in ka zo masallaci kuma kanka ya nuna haka wannan bawan Allah ya yi musu mulki kuma ya taka kuma abin da ya faru an gane to mutane ne masharranta kuma kan kuma nan ne dandali na da shi a har zuwa yau in kana so ka samu shi'a to kufa basra nan ne manya-manyan malaman shi'a suke an gane wannan ko? iraki in ka ji kasar iraki a ilimi ilimi na shi'anci da kuma mugun aƙida na shi'a to ba kamar iraki ita iran ita gwamnati ce kawai shi ka ga ta shahara su ayatollah khomeini kananan malamai ne akan malaman iraki babban ayatollah na duniya na duniyar shi'anci gaba ɗaya ayatollah sistani yana iraki ne an gane wani ku eh nam kharaja sinani min ahli kufa wasu mutane biyu daga cikin mutanen kufa sun fito ila Usman bin Affan bin Madina sun fito zuwa ga Usman dan Affan a can Madina qala law suka ce masa ra'ayna al-Walid bin Uqba salla bin al-fajr wa huwa sakran suka ce mun ga Walid bin Uqba ya mana sallan asuba alhali yana maye qala ahaduhuma sai dai daga cikin su yace ra'aytu sakran sai yace na ga shi yana maye qala al-akhar ra'aytu ya taqayyaha ya taqayyaha sai kun ce na ga yana aman giya ne sai ya ce na gan shi abu gida ya ce a ni dai na gan shi yana aman giya a fara usman sai usman ya ce ma ta kayya a hadin da ba da ashari ba wato bai yi aman giya ba sai bayan ya sha giya shi sai usman ya sa bai bula da kamar shi da su wayannan mutane a cikin mutanen su adilai ne amma zai yi wa ba ba adilai bai mutanen ko ba ne ba eh. وكان علي بن أبي وكان علي رضي الله عنه حاضرا يا كسر شيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينا هلك لوكشن وما أول حسن بن علي tare da shi akwai Hassan dan Aliyu dan shi radiyallahu anhu Ja'far da Abdullahi dan Ja'far radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya kara musu yadda gaba daya Amara Usman bi jald al wali sai Usman yayi umarni ayi bulala ga Walid bin Uqba kuma azalahu sannan sai ya cire shi daga Kufa a gari Tun wanda ya zama gwamnan su insha Allah sai sun ba mai shari a cire shi shakka ka ba da ahalil ilm fi shahadatu shahidi sai da cewa wasu malamai ma'abota ilimi sun yi shakka ga shaidan wannan wayannan shaidun guda biyu na rike anya wayannan mutane da yan kofa ne wayannan mutane kofa ne kila fa mutanen banza ne suka nada ma kansu rawani dan su cimma burin su na ainihin sharri ga wannan bawan Allah sahabi la fi sihhatil qissa ba wai cikin ingancin kissa ba kissa ya inganta tabbas an kawo ƙaran gwamna ya sha giya an kawo ƙaran gwamna kuma yana aman giya amma su waye masu ƙaran su yake magana su wa suka kai ƙaran wa'annan dai mutanen kufa masharanta din na'am to shi yasa ake inganci ake shakka shedin nan guda biyu anya ba sun shirya bane shi tunda dandali ne na yan shi'a wanda kuma su wa'annan an san mutane ne wanda kowa ya san su wajen sharri na'am huwa huwa julida kama fi yace na'am shi fa an mai bulala kamar yadda ya zo cikin sahih musulun. walakin hal kana shahidani sadiqaini am la shine ce amma shaidun nan guda biyu shin masu gaskiya ne ko makaryata fi hadhihi mas'ala fa yarji ila kitab al-awasi min al-awasi wanda yake so ya fadada ya ƙara bincike kan wannan matsala wannan din ya koma zuwa ga littafin al min al'awasin na ibn al'arabi da da hakiki, na babban malamin nan wanda ya san sirrin shi'a ne muhibbuddin al-khatib wanda ya littafin al-hudud al-arida babu wanda ya taba cin wanda yake cin zarafin shi'a kuma yake tona musu asiri kamar wannan bawan Allah an gano wannan Allah ya bashi sanin sirrin aqidar shi'a kuma ya mallaki littattafan shi'a sosai yan shi'a suna jin tsoron shi an gane muhibbuddin al-khatib fa innahu eh, kamar yadda kuma akwai a cikin zamaninmu wannan ko wani bawan Allah da aka taɓa yi shi ma Isan Ilahi Zahir wani mutumin indiya Isan Ilahi Zahir shi wannan bawan Allah babu wani littafi da shi a dabe da shi kuma ya kware wajen sanin sirrin su da gidansu sakin shi'a suka ga yana ta rubuce rubuce Ya yi littafai da yawa a shi'a wa sunna a shi'a wal qur'an a shi'a wa ahlul bait a shi'a wa kaza yayi litattafai kuma yana kafa hujja ne da litattafan su yana musu bulala sai kawo litattafan su kaza da kaza da kaza da kaza to karshen abun sun sami bom ne ta kashe shi su shi'a da suka ga cewa ban lalle yana tona musu asiri shi isa ne lahi zahir saboda kokarin shi wajen tona ki da shi'a sai da saudiya ta mishi kyauta dan Allah ya baki sanin sirrin shi'a an gani? to shi ma isa ilahi zahir masanin shi'a ne kamar yadda muhibbuddin a zamanin shi ya san sirrin shi'a eh na'am fa innahu ta'ana fi shahadati shahidai lalle shi muhibbuddin al-khabib yayi suka ko kuma ibn al-arabi mai awasim wal qawasim yayi suka ga shaidan wayannan shaidun guda biyu ko bayyana annahuma laysa min al-thiqat sai yayi bayani cewa su ba su daga cikin amintattu ba amintattu bane su wai sabatat hazi laysat bi mat'anu ala Usman eh ko da wannan ya tabbata cewa waɗannan mutane cewa Usman ya nada mutum irin wannan mashayin giya fasiki wannan ba suka bane ga Usman saboda ai bai san haka yake ba lokacin da ya nada shi ya nada shi ne kan zahirin al'amari daga bayan sai ya bayyana cewa ya sha giya in har ya tabbata ya sha giya amma abin da ya rinjaye bai tabbata ba ko ya tabbata ai da ma sahabbai ba ma'asumai bane su sahabbai suna iya yin kaba'ir da saga'ir amma suna da hanyoyin gafara wanda mu ba mu da shi ko innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim lalle wa wayannan da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah suwaye wannan muhajirun ko sannan wallazina awa wa nasaru da wa'annan da suka tattaro muhajirun suka ba su masauki ko suka taimaki addini su ne wa Ansuwar, da Allah ce ulaika humul mu'minuna hatta wa'annan su ne mu'minai na gaskiya idan suka yi zunubi ba in suka yi zunubi sun aikata kaba'ira ko sun aikata saga'ir mai Allah ya alƙawari gare su da ce lahum magafiratun wa rizqu karim suna da gafara da wani arziki mai girma shine aljanna ba shi kenan ba sun yi laifi amma kuma gashi nan sai Allah ya masa alƙawarin kuma wannan laifin da suka yi ya gafarta musu saboda sun ba da gudunmawa mai tsoka ga addinin musulunci wa alamu anna fikum rasulullah hmm. law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'aliktum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman ku sani fa ya ku bai. a cikin ku akwai manzon Allah da a ce manzon Allah zai yi muku da'a a cikin da yawa daga cikin al'amari da kun wahala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai Allah ya so imani gare ku Allah yana son habbai da imani kamar ce wallahi ina son ka da wannan wannan ina son ka da wannan wannan rigan ko da wannan kazan to Allah yana son habbai da imani habbaba ilayhim al-iman wa zayyana min sai Allah ya awata imani a ina a zaka san wa habbai to mutanen da Allah ya so musu imani kuma ya kawata musu imani a cikin zakata zai yi a ce zai yi mummunan mutuwa ko da sun yi laifi sha Allah za su tuba kafin su mutu a gani wa yana hu fi Allah ya kawata imani a cikin zukatun duk kuma ce wa ba a wa karaha ilaykum al-kufra wal a wal isyan Allah sai ya kyamata muku fasikanci kafirci Allah bai son sahabbi da kafirci Allah ya masu masahabbai fasikanci da kuma sabon Allah kenan ko da sahabi ya fada cikin ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa zai tuba insha Allah kafin ya mutu tunda Allah ya kyamaci abin gare su karaha ce kauniya ƙadariya. an gane wannan ko kaga wannan aya kawai muka duba ayan za mu ga cewa walidu bin uquba in ma an saukar da wannan aya domin shi ne ba zai mutu da wannan abun ba tunda an sauka an ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin har ce wa'alamu kuma rasulallah. rasulullah hmm. law yudhi'ukum fi kaseerin minan al-amr la abitu walakin Allah habbaba ilaykum iman wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaykum kufra wal fusuqa wal isyan wala sai Allah ce min ulaika humur rashidun wa'annan sahabbai sune fa shiryayyu to wannan shirya din shin cancantuwansu ne ko baiwa Allah ya musu Allah ce fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ce daga Allah da ni'ima. Allah ya musu tonan shi sai daga mutu da bakin ciki eh amma Allah ya riga ya masa bai kyauta na imani kyauta na tuba kyauta na kaza na kaza na kaza an gano wannan ashe in ka duba na wannan aya ma ko da Walid bin Uqba din ne to Allah ya kawata imani a cikin zuciyarsa ya kyamata masa kafirci da fasikanci da zabo wannan fasikancin da ya shiga zuciyarsa Allah zai cire da shi kina abin da ayi yake nuna eh akali bata indahu annahu shariba al-khamr to ya tabbata a wajensa cewa ya sha giya wato ladabu wa azalu sai ya cire shi wato sai bai kula da kuma ya tube shi daga gwamna wa hal akhta Usman shin Usman yayi kuskure da ya bishi wannan bulala din ya cire shi wato ga zahirin al'amari da waƙi bai yi kuskure ba bal hazihi man qabatu lahu wannan daraja ce gare shi wa jalada karibu. Wato Usman gashi nan ya tuɓe kuma ya yi bulala ga wani makusancinsa kuma gwamnan shi ya yi bulala ga makusancin shi danginsa ne ya tuɓe shi kuma ya masa bulala walam bai masa wani sassauci ba wa halil walid bin uqba ma'sum shin walid bin uqba ma'sumi ne ba mutum bane shi ba zai iya yin zunubi ba bidayatin hadithana hakika mun ambata a farkon labarin mu annana la nadda isma fi ashabi nabi mu ba ma da'awan isma ga sahabban manzon Allah suna iya fadawa cikin kaba'ir da saga'ir kamar yadda muka faɗa insha Allah to masha Allah wannan yana nuna mana inda kusan mutum misali idan bayani ya zo kan shi to ya kamata ka da bincika saboda wasu mutane makirai suna iya shirya wani irin karya, domin su ci maka mutunci an gano wannan kai kuma sai ka to wannan fa a wancan zamani kenan ina kuma wannan zamani lalatacce wannan zamani shi ya fi cancanta in an kawo ma labarin mutum lalle ka fita ciki ka bincika so da masharanta a wannan zamani suna da yawa fiye da wancan zamanin eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت seja pelo do jeito,